قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال sai wato nuhu yace ya kawai ya ku mutane na kun ga wato mai wa'azi bai hushi ya ku mutane na laysa bi banda ko bata guda ba bace bace ba da kun kace banda ko guda wato lalatun wahida ko guda ba ne da wahiya ammu min ad-dalal domin dalal ɓace-ɓace suna da yawa ko guda ba ne da fa nabiha ablagu min nafihi domin in yace ban da bace bace yana yi yana da guda ko yana da biyu amma da yace ko guda ba ne da ya nuna kenan bai da kowace iri wato akan hanya yake walakin ni rasulun min rabbil alamin amma ni man wani manzo ne daga ubangijin kai ya aiko ni don in gaya muku abin da za ku kadaita shi da shi za ku bauta masa da shi to ci gaba uballighukum risalati rabbi wa anfa'u lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun to risalati rabbi ina isuwa muku wato manzancin ubangiji na wato abubuwan manzancin ubangiji na wanda ya aiko ni zuwa gare ku wa ansahu lakum sannan kuma ina faɗa muku alheri uridu alkhaira lakum ina nuhin alheri wato nasiha ne kai muku nasiha ka fa faɗa mu mutum alheri don yabi wa alam min Allah ma la ta'lamun kuma na san abin da ba ku sani ba daga Allah Allah ya gaya min wani abu da wahayi da gare shi wanda yake ku ba ku sani ba min al-umuri al-atiyati na al-umura wadanda attafi in ba ku imani ba to ci gaba أَوَعَجِبْتُمُ أَنْ جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون to sun yi wata magana wadda yake ba mu ji ta ba amma maganar da yayi ta nuna yana raddi gare su ne wato sun ce ah ba mutum ne dan uwan mu ba ina abin yaya za a aiko shi gare mu sai ya ce a wa'ajibta an ja kun zikirin min rabbikum shin kun yi mamaki ne don wani wa'azi ya zo muku daga Ubangijin ku min ala rajulin minkum bisa ga harshen wani mutum daga gare ku kun ga wannan ya nuna kenan tun ce ba mu yarda da kai ba kai ba dan uwan bane mutum ne kaman mu yaya za Allah zai aiko ka ce wannan abin mamaki ne gare ku liyun zirafin kuma don shi muku gargadi na cewa wata tsoratar da ku azaba ubangiji in ba ku imani ba tattakun tattakulla kuma don tsare ku kare kanku daga azaba ubangiji wala allakum turhamuna biya kuma tsammanin ko wata kila za a yi muku rahama da abin da ya zo muku da shi wannan abin mamaki ne to ashe ba abin mamaki ba ne. فكذبوا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين to ba su samu hujjar mayarwa ba dai ba kaza ba sun kare ta shi ba muso dai sai suka ce ba musu ba mu yarda ba wa an Allah ya ce sai mun ka tsaya mun ka tsar da shi walladina ma'hu da wannan sun kai imani da shi daga nutsarwa fil fulki cikin abin nan mun ka tsar da su cikin dirgi wato wa garak anan ladina kazabu bi wadan sun ka ta shi game da ayoyin mu mun ka nutsar da su da ruwan tufa innahum kanu qauman amini su wadanda an ka nutsar sun zan mutane batattu wato makafin zuciya anil wato matattun makafin zuciya na haƙi daga barin gaskiya jam'u amin yuqalu amin idza kana amal basira a ama mai wanda bai gani ga ido ami wato makafin makafin zuciya kun gane ko to gaira arifin wanda yake bai san abin nan gaira arifin bi umuri wanda bai san yadda al'amuran suke ba shi yake ce ma ami wa a'ama fil basri fil basri in an ce a'ama ne wato makaho kenan na gani wal fitratu fasadat la la tufakkir wato dabi'an mutum in ta ɓaci to ba ta tunani wala ta tadabbar ba ta kula walam yu'minu bir rasul ba su yi imani da manzon da an ka aika musu ba amma ibnu ko waqa alaihi aqibatu adami al istima'i ila al inzar saboda haka rashin saurare ga gargadi sakamakon sai ya fada musu aka nutsar da su shi kuma ka kar da shi cikin jirgi to ci gaba wa ya ba mi ibudu allah ma lahum min to ga kissa ta biyu wa ila adin akham hudan kuma mun aika zuwa ga adawa na farko mun aika dan uwan su hud bi nafsi risalati kamar yadda an ka aiki nuhu dai na cewa a kirai mutane zuwa ga Allah kawai allati arsalna biha nuhan ila qaumihi abinda mun ka aiki nuhu da shi zuwa ga mutanensa shine mun ka aiki hud uh, da shi zuwa ga dan uwansu zuwa ga dan uwansa wato adawa qala hud sai hud yace ya kawo ya ku mutane na ibudullah ku bauta mu ubangiji shi kadai wata ku ta shi ma lakum mai gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba afala tattaqun shin ba ku tsoron shi ba ku abin nan kare kan ku ku tuminu ku imani to ci gaba alal ladina kafaru min qaumihi إنا لنريك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين to kullun dai shugabannin mutane sarakunan su ne ke fada da wa'azi domin su ne ke cin gajiyar al'ada mun gane kun qalal mala'u sai shugabannin mutane allazina kafaru min qaumi wadanda sun ka kafirta daga cikin mutane domin ko ina ko cikin manya kuma za a samu na kwarai banda waɗanda ba su kafirta ba waɗanda sun ka kafirta daga cikin mutanensa suka ce inna lana raka fi safahatin mu muna ganin ka lalle muna ganin ka cikin bata wato maganan nan da kake yi jahilci ce wa inna lana dunnuka min al mu muna zaton ka kana cikin masu ƙarya fi da awar da kai da awar waya abin nan kai annabi ne muna zaton ƙarya kake yi kun fahimta ko ci gaba ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun alamin sai ya ya ku mutane na laysa safatun safahatun babu wauta gare ni ni rasulun min rabbil alamin amma ni wani manzo ne daga ubangijin talikai ya aiko ni don in shiryar da ku ci gaba uballighukum risalati rabbi wa rabbi ina isuwa muku abu hukunce hukunce na manzancin ubangiji na wanda aiko na zuwa gare ku wa ana lakum nasun amin kuma ni gare ku mai nasiha ne wato ina son ku da alkhairi kuma amintacce ne ban zo muku da abin da zai cuce ku to ci gaba awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم to wannan magana ta shi ita kuma ta nuna shi ma an ce don abin nan an yi mai musu don yana mutum dan uwansu Eh, daga magana shi za mu gane a wa'ajibtun kun yi mamaki shin kun ƙaryata don kun yi mamaki min ajali an ja kun zikirin don wahayi ya zo muku wato hukunci ya zo muku min rabikun daga ubangijin ku ala rajulin minkum bisa ga harshen wani mutum daga cikin ku wannan shi abin mamaki don haka kun ka kiyarda li yanzirakum ya taho muku don shi muku gargadi kawai wadhkuru irja'alakum khulafa min ba'di qawmin nuh ku tuna fa lokacin da Allah ya sanya ku masu mayewa cikin ƙasa min ba da kawai nuhin bayan mutanen nuhu an halaka su saboda sun ƙibin abinda Allah ya ce eh, aka halaka su aka mayar da ku kuka gaji ƙasa wa kun fil basu basta bayan haka nan ya ƙara ku akan ya ƙara muku ni'ima akan ta mutanen nuhu domin ya ba ku ɗin eh, abin nan halitta mai kyawu mai ƙarfi domin sun zan suna da ƙarfi dogayen mutane ne ya ba ku abin nan kyawun gani fadkuru ala Allah ku tuna ni'imomin ubangiji da ya yi muku wato ni'imar shi na cewa ya ba ku ƙasa ya ba ku halitta mai kyawu yaya za ku gode masa bil imani bi ma ursila bi ilaykum shine kun imani da abinda an ka aiko zuwa gare ku shine kun gode masa la'allakum tuflihun don kila za ku samu ban rabo in kun yi imani wa kana fitratu mislu fitrati man qablahum al'ada su kama al'ada wadanda an gabanin su mun jamida an tawakkul ba su tunani wata dabbur ba su kula don in dabi'a ta baci kyawun jiki ba shine alheri ba kyawun karhin jiki ba shine alheri ba hankali mai sa kai tunani to in hankali ya baci shikenan ba ba amfani to ci gaba qalu qalu aditana lina'budu wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin to ku ji jawabin sun kai masa qalu sai suka ce wato da izgili ajitna nale da abdullahi wa ka zo wai don mu bauta mu Allah shi kadai wa nazara ma kana Aba una mu bar abinda ubannin mu ke bautawa eh? wa annahum istaqallu al-muhawarata ma'bud kamar suna ganin abin kunya ne ma su tsaya suna banganu da shi wastajalu azaba bayan haka nan sun ka ce to in abin da kake faɗa gaskiya ne kawo muna azaba yunziruhum bihi wato abin nan azabo da kake yi na gargadi son dai kake mu bauta mu Allah shi kadai mu bar duk abin da um, ubannin mu ke yi to fatina bi mata iduna zo muna da abin da kake muna azaba da kake cewa za ta same mu in ba mu yi ba ta zo ce ta zo in kunta mina sadiqin in ka dan cikin masu gaskiya fi kawai ga magana ka ce azaba ta zo yanzu to wa min sama ajabukum bil amri al hasib to ga abin da yake musu قال قد وقع عليكم من ربكم رجز وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من الشيطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين to da sun ka gaya masa haka sai ya ce musu ƙala sai ya ce ƙarwa ƙalakun min rabbikum rijsun azaba ta auku gare ku daga wajen ubangijin ku wagarab da hushi daga wajen ubangijin ku ubangijin ku ya yi muku shi kuma ya shi azaba za ta zo muku wato sun mabada ba da zalika yudkhilu al-batil alladhi atharu bayan haka nan ya shiga hujjojin da suka kawo yana bata su domin kada su shiga cikin eh, tunanin mutane su yi tsammanin gaskiya ne domin kullum makiya addini kokarin suke yi su karkatar da magana atujadiluna ni fi asma'i samaitu ma kuna jayayya da ni ga sunaye waɗanda yake ko kun ka kaka su kun ka sa wata ko kun kai gumaka kun kai musu suna da kanku ba da wani hujja ba da su kuke yi hujja ma anzalal antum wa abakum da ku da ubannin ku kun kai su ma anzalla bi min sultana Allah bai saukar da wata hujja na abota musu ba ma eh, ma nazzala Allah bi min sultana ko ma nazzala Allah bi min sultana Allah bai saukar da wata hujja ba ga bauta musu ko kuma ga yin sunayen fantaziru azaba ku yi jiran azaba in ne ma'akun minal muntaziri ni tare da ku ina cikin masu jira in gani wato abin da zai aku bare ku bi ku iya karyatawa da kuka yi min ina jiran abin da zai same ku fa ursilat alaihim ar-rihul aqim sai aka aiko musu iska wanda yake mai tsananin sanyi asalin aqim wanda bai haihuwa iska wanda yake in ta biyo babu ruwa ciki sai sai sanyi kawai kawai ko ko zafi kawai eh, kamar jaura eh an gyara ci gaba فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا to za ka aiko musu iska wanda ya halaka su fanje na shi hudu Allah ya ce ka tsar da shi wallazi na ma'ahu da waɗanda sun kai imani da na muminai daga cikin su bi rahamatin minna saboda wata rahama ta daga gare ku wa qata'na bil ladina kazzabu bayan kana muka tumbuke waɗanda sun ka ƙaryata an ce kada kodai dabiru kenan an halaka shi babar kowa ba waɗanda sun ƙaryata bi ayatina ga ayoyinmu ai eh, eh, ista asalna mun ka tumbuke su duk ban ba kowa ba wa ma kanu mu'minin ba zan masu imani ba fi musu mustaqbalihim fi ilmi Allah Allah ya san ba za su imani ba don haka ya halaka su gaba dai saboda haka mutanen da duk sun halaka Allah tsare mu وإلى ثمود ma da قال يا قوم الله ما لهم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نعمة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أليم توقع قصة أخرى وعلى نمت من تقدم ذكرهم bisa ga tsarin waɗanda yake ambatonsu ya gabata wato abin da mutanen Nuhu da mutanen Hud bisa ga tsarin nan arsalna ila samuda mun ka aika zuwa ga samudawa wato bi tarki eh, sarfi muradan bihi al qabila wato su samudawa min al arab larabawa ne sumu bismi abihim al akbar ay musu suna da sunan ubansu wanda eh, wato suna ne samud ibn gabir ibn nu wato abin nan wato suna abin nan daga cikin su ne larabawa suka abin nan eh, suka fita akhakum salih mun ka aika dan uwansu salih kun ga sunan shi babu Larabe ne qala ya qaumi gudula sai ya ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba to in haka ne suka ce in ba mu da wani abin bautawa sai shi sai ka kawo muna wata aya wace aya kuke so in kawo muku ka hiddara kuma daga dutse san Allah wanda kake cewa bauta ma gaskiya ne sa'aluhu an ayatin sun ka tambayi aya naqa wato kuma ta kharju min jabalin wanda yake za ta yadda daga dutse takunu ayatan ala risalati in ba ka hidda wata raƙuma daga dutse ba wanda ke zama alamar cewa kai Allah ya aiko ka ba za mu karba ba sai Allah ya karba fa qala sai yace qad ja'arkum bayyinatun to hujja ta zo muku ina rabe ku daga Ubangiji, ku hadi na mutullahi wannan raƙuma Allah ce lakum ayatan wa ta zan aya gare ku kun gani kenan Allah ya halitta raƙuma ba da raƙumi da raƙuma ba kamar yadda an ka halitta nuhu kun gane ku ah, wa kanu sa'aluhu an yukhrijaha sun roke shi ya fidda ita lahum gare su min sakaratin ayyan wa ga dutsi da ce daga wannan dutsi muke son ka yadda raƙuma yayi addu'a sai Allah ya fitar kamar yadda aka halatta ko Adam ah, Adam kamar yadda an halatta Adam har ya yi tsanani ma dan shi an an an aje har shedan na bibawa yana gani yana abin da mulmulalle tun ba sa rai ba amma ita haka an kafin da ita daga dutse kawai ruha ta kullu fi ardillahi sannan wanda ya nemi aya kullun sai ita asababin halakashi. wato sai aka ce sai ya ce musu ku bar wannan raƙuma ta kullu fi ardillahi ta cikin ƙasa Allah gonan kowa ta shiga kada ya taba ta ta ci abin da ta ga dama wala ta masuha bisu in kada ku shafe ta da wata cuta kada ku kashe ta Ko kai mata wani abu. Wa ya kula kuma a zabun Aliyu? Yan kofun taɓa ta da wata cuta. To azaba mai tsanani za ta kama. To cigaba. Wal kuro, irge al'adun ku amin bacdi cajin waɓarwa kun fi da roƙi, sassaƙi zunami, su hudiya ku تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين to shi ma ya musu gargadi kamar yadda hudu ya yi gargadi ya ce warkuru ya alkum kulafa ku tuna lokacin da Allah ya sanya ku masu mayewa cikin ƙasa min ba da adin bayan ya halaka adawa kun san kuma lahin da adawa suka yi sun kibin abin da an umarce su da shi wa bawwa fil ardi kuma ku tuna ubangiji ya zauna da ku cikin ƙasa tattakhiduna min surin haqu suran kuna yin eh, kuna ginawar abin nan benaye cikin abin nan filayenta asalin su halifi fili abin nan wanda babu dinki ai taskununa kuna zaman take sai lokacin bazara wa tunan jibala buyutan kuna gina wa benaye ga filaye don ku zauna kuna samun iska mai kyawu sannan kuma ku sassaka duwatsu buyutan abin nan komo gidaje gare ku taskununa ku dora zaman fi shi ta lokacin tsari ku shiga cikin kogunan da kuka ka sassaka wa nasbu al hal shi na yi wa duwatsu sun ka sassaka ko kuma sun ka yi kamar yadda ake gini ya yanzu kun ga duniya zai sama ya take tana yi kasa zkuru ala allahi ku tuna ni'imomin Allah da ya muku wala ta'tharu fil al kada ku yi banna cikin kasa musidina kuna masu tabbatar da bannan nan kada ku yi banna da ni ya tabbatar da ita fa innahum utu minan ni'am su an ba su ni'imomi ma utiya min qablahum abinda an ka ba gaban an ka ba waɗanda an gabanin su min adi wa ziyadati ayatin naqa da qarin wato abin nan aya ra kuma allati sa'aluha wa sun karoka wa yabdu anna du'afa min qaumihi alladhina la tarbatuhum awamil maslahiyya amanu bi kuma za a fahimta daga maganar da attafe cewa masu rauni talakawa waɗanda yake babu wata maslaha da ta shahe su wajen barin al'ada Eh, abin da sun yi imani domin duk wanda ke samun wata gajiya al'ada shine mai wuyar imani kun fahimta ko to fasaka balahum ru'asa saboda aka sai shugabanni ka fuskance su su waɗancan da mun imani alladhina gilluna alqawanin almawjuda waɗanda ke suna cin fa'idar dokokin al'ada waɗanda ake bi inda hun guri su duka da saddihim an ittiba'i qawalin jarida suna kokarin su hana su ga bin ga wani ya taho da wasu dokoki sababbi kar ku bi shi mu tsaya ga dokokin na na gargajiya kun fahimta ko to ga shi yace qala al malawal ladina takabaru sai uh, waɗanda a shugabanni waɗanda sun kai girman kai min kawai daga mutanensa kun ga su ne ba eh, ci gaba قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به to wata wannan ya nuna kenan shugabanni sun bi suna yawo suna gargadi kar a bi shi <laughs> ga abin da sun kace qala mala'u sai wadanda a shugabanni alladhina takabaru wa sun kai girman kai min qaumi daga mutanen su ta basu imani ba takabaru anil iman sun girman kai daga bari imani da shi na tulibu suna ce ma mabiya wata masu rauni liman amana waɗanda wadanda nayi imani daga cikin su min qaumi daga cikin mutanen mutanen salih wannan badalin min kamin makaulu qawli bi adil jari wato suna ce masu rauni waɗanda na yi imani domin wanda bai imani ba ba a yi wani gargadi sai dai a yi kokari an kara bilmu yadda shi yace a na anna salihu mursalun min ku kuna kun san cewa wato salihu manzo ne daga ubangijinsa ku kun yarda da wannan magana qalu na'am eh mun yarda na ma wasu na ursila bi mu kam ba mu yarda da abin da an ka aiko shi ba in ku kun yarda wawaye kuke mu ba mu yarda abin da an kai shi da shi ba to qala alladhina istakbaru qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bi kafirun to wancan na farko qalu na'am inna bima ursila bi mu'min mu masu imani ne da abin da an kai shi da shi wato mun yarda wato haka nan waɗanda masu rauni sun kace da zai takabbaru sai masu girman kan din sai su ce inna billazi amantum bi kafirun mu masu kafirci ne da da kun ka imani shir da imanin ku mu ba mu yarda ba ba mu yarda da imanin ku balle mu yarda da da kun ka yarda da shi walam yaqulu inna bima banuni bani alim walam yaqulu inna bima ursila bi ba basu ce mu mun mun kafirta da abinda an ka aiko shi ba izharan li mukhalafatihim iyyahu domin su nuna kenan mun saba muku wa raddan li maqalatin kuma don su ce mu mun yi imani wato kenan ba aiko shi da komai ba summa amadu ila naqas sannan bayan kana sun kai ta sun murakuma can wa kana laha yawmun fil ma'i sun kai sun iskara kuma ita da kuma nan ba an ce su bar tabka su taba ta ta sha ruwa yau gobe su sha kuma ta shiga gonan kowa walahum yawmun fa amalukum fa mallu zalika sai suka kosa da yin haka na su ga ita ɗaya ke shan ruwa ɗaya rana kuma ta shiga gonakin su wa in kanu yajiduna min halabanan badal ma ko da yake wato tana ba su nono nonon ta ya ishe su sha su duka wato maimakon ruwa amma duk da haka ba aqarun naqata to نار عقد وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين irin wannan magana da wayannan shugabanni suke faɗa a wancan lokaci mu ma kan muna gamuwa da irin wayannan an karanta Allah maganganu a halin yanzu to don haka kar su dame ku a'a kai ta kokarin shiryar da mutane dai wanda ya gane cikin su ya bi sai ci gaba da girma na abin da zamu mai da mu wannan a'a kai ta mamsa wanda ya bi sai a tattake shi wanda ya eh, ba wa zagi mai zagi shi ma mahaukaci ne da uwan sai ta mamsa hmm. an na kasa sai sun ka huje cikin raƙumar ai a ƙarha da sunan wani ɗaya an na kasa sai sun ka huje cikin raƙumar bi amrihin amma da umarninsu bi an kasa ya kashe ta sai da takobi wa tau an amra bi sun ka tsaurin kai daga umarnin ubangijin sun ka gibi wa huwa ma ballagahum rasulun shine abinda manzon su ya a musu manzon su ya ce misali min al-amri wan nahyi na umarnin Allah da hanin Allah sun masazu bi sannan sun kai gaugawa da shi wasu ta'ajalul azaba sun ka ce kawo muna azaba ta ajizar don su nuna kenan bai iya yin komi ah, wa kalu suka ce ya salihu ya kai sale ta nabi mata ibnu ka zo muna da da kake kyace mu da shi min al'azabi na azaba ala qatl hadd ka ka ce in mun kashe ta azaba za ta same mu wa al amr kuma in mun saba ma al'amarin ka wata azaba za ta zo mun to zo muna da shi in kunta min al-mursalin in ka dan cikin waɗanda an ka aiko ka kawo muna wato kenan ba su yarda an aiko shi ba kenan ci gaba فأخذتهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة سيد آوى تكاما زلزلة شديدة girgizar ƙasa mai tsanani ta kama su wasu ya min da sama da tsawa kuma daga sama wa azbahu fi darihim jathim sun ka waye gari suna gungurhwane cikin gidajensu waqi'ina ala sudurin sun hada kan kirjinsu mayyitina matattu matattu farrajhatu tusahibu wa wannan tsawa tana tare da tsoro adatan gal'ada wal jusum sannan gurfanin da sun kai dilalatul sun kasa kenan jikiyar su ya kasa daukar su sun fadi an alharkatu ga motsi jaza'an wifaqan fil masir wato sakamako wanda ya daidai ga makomarsu domin sun duna su karfi gare su an kai musu tsawa wadda yake hasun kasa ɗaukar jikinsu sannan bayan haka nan kuma firgita ta same su ya zan sun ka abin nan eh, sun ka rikice wa ya anhum فتولي عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين to kun ga wannan musiba da ta same su Sali bai ji dadi ba bakin ciki ɗaya ta yi don haka ku ji abin da ya ce wata walla an sai ya kauda da kai daga abin nan daga barin su wato ya ga sun halaka wato ya kauda da kai yana magana ta bakin ciki wa qala yace ya kawam ya ku mutane na kun ga wata magana da ce yake kamar yana magana da su alhali sun halaka don bakin ciki yace laqad ablagatukum risalati rabbi lalle na isuwa muku mazancin manzo an ubangiji na tun wannan abu bai same ku ba wa nasatu lakum kuma nayi muku gargadi na faɗa mu nayi muku nasiha na faɗa muku alheri wanda za ku bi walakin lafi na nasiha amma ba ku san masu nasiha wa hadha huwa jazaa'u takabburku wannan shine sakamakon girman kan da kun kai an zara kuka ki karfin gargadi aqabakum halaka ya kawo muku halaka wa su al masir da mun ya makoma ya mutane na kun ga yaro na nuna bakin ciki eh jin abin nan wanda duk baka bai gane ba yana abin nan maimakon ka zage shi ka ji tausayin shi eh kai masa addu'a Allah shirye da shi Yan eh, ko ya riga ya mutu shikenan sai ka ce la'anatullahi alayhi Allah ya tsare to ci gaba wa qanil qala liqaumi atatuna fahija ma sabaqakum biha min hadin min alamin to ga kissa ta ta hudu Ah, wa nuhan ko wa sannan kuma mun aiki lutu shi kuma ah, wa lutan wa kama ta kaddama kamar yadda ya gabata fi qaumin nuhin ga mutanen nuhu wa man zikira ba da wanda anka ambata bayan su haka nan kuma arsalna lutan mun ka aiko lut sunan lut sunan shi kenan wa huwa ibnu haran sunan babansa haran shi kuma dan tarih dan azar azar wato shine uban Ibrahim alaihi salam kun ga wato dan ammin wato Ibrahim annan sa ne dan ammin Ibrahim ne da shi da Ibrahim kakan su guda dan tarikh shine dan dan dan Azar can wani wuri Azar shi ma sunan shi tarikh wa Falut ibnu akhi Ibrahim wato Lut dan dan uwan Ibrahim ne saboda haka wato Haran ibn tarih azar wato dan dan uwan ibrahimu ne wato abin hajar ma ibrahimu ya yi hijira tare da ibrahimu lokacin da ibrahimu ya yi hijira daga iraq zuwa abin nan falastin fa nazala ibrahim falastin ibrahim ya sauka falastin wa nazara huwa bil urdun shi ko ya sauka jordan fa arsalahu allah ila ahli sadum allah ya aike shi zuwa ga wasu mutane mutanen garin da ake ce masa sadum bizalil mujama sazum ko sadum id qala liqaumi to shi lutu lokacin da yace mu mutanen sa atatuna alfahishata za ku zo ma alfasha wato kuna bin maza wato abin nan maza kuke bi ma sabaqakum bi amin min alalamin babu wani da cikin babu wani daga cikin abin nan talikai mutum ko aljani wanda ya rige ku ga irin wannan wannan alfasha bin maza namiji bi namiji ku dai kun ka fara shi Allah ya tsare mu to a innakum innakum la tatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun a innakum la tatuna ar-rijala shin ku kuna zo ma maza shahwatan da shawa menene amfanin wannan ai da ajalihi duk saboda shawa la hamila lakum alaihi ba wa abinda zai dauke ka kai shawar namiji haka bude al'aura ka gare shi illa mujarrad shukum eh, illa mujarrad shahawati ba shuhudi ba ya sai shawa kawai babu wani abu sai shawa kawai min dunin nisa kun ka bar mata mutajawizin nisa kuna masu ketare mata bala antum qaumun muslimun a a kun zai da mutane masu banna masu ketarewa halal zuwa ga haram bala antum mutajawizuna tabi'a kun ketare ma abin da tabi'a ila ma la yuwafiqu ga abin da bai dace da tabi'a ba eh, inna qauma lutin kanu ahla tarfin su mutanen lutu mutane ne masu ni'ima cikin ni'ima domin irin wannan al'ada kullum masu ni'ima ake sa ma ita Allah tsare mu wada aratin da alfasha wato fahisha da ara fahisha alfasha mai tsanani hatta lam yakunu yatafakkaruna fi shay'in habasu su zan suna tunani ga komi ba wa himamuhum fi ittiba'i shahawatihim wato abinda himma su tana ga bin shawara su al-munharifa wadda ta karkace an daga tabiya wal fitratu salima kuma wadda ta karkace daga tunani wanda an mai kyawu na asali wa nazalat bi zalika uh, uqulum saboda ka hankulan su sun ka sauka an madarikil bahaim har sun ka dabbobi lalacewa domin jaki bai bin jaki namiji sai bi wata jaka mace to ashe kenan jaki a su hankali ke da hankulan sun sauka daga abin nan fa da lutu alaihi salamu an yarfa mustawa uqulin don haka wato lutu yi kokarin ya jawo hankalinsu ya ɗaukaka hankalinsu ya karantar da su ya yadullu ala hada ku lauga ga da ke nuna waɗanda kokarin ya ɗaukaka hankalinsu jawabin da ya yi musu kamar ga yanan yi alaihi salam an yarfa mustawa uqulan wata illa an qalu ahaduhum min qaryatin hidda su ko hidda lulu da shi da mutanen su daga garin ku innahum munafiqun sadahar wai mutane ne masu cewa wai su tsarki gare su ba su son baya ba su son turin kashi kun ga kenan har alfahari suke yi wata wai mai tahiya wurin kashi shi abu babban mutum su wai tsarki gare su tsarki suke so ku hidda su gare da garin kada su bata muku gari eh bayyana Allah sauƙaƙe فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله منك ترد shi, شي لوط da shi da mutanensa illan ratu sai matarsa ku diba kuma matarsa yana wa mata faɗa a ba su haƙƙin su amma kuma ga matar shi ita kuma ta zan shan ziya don danginta ta yi sun wai danginta kun fahimta ko saboda haka ita ta tsaya cikin danginta tana faɗa saboda haka abin ta shiga cikin halakakku kana min al ita matar ta dan cikin waɗannan zauna cikin azaba li'annaha kana minhum fitratan domin gare su wajen ɗabi'ar su ta kamar tasu ne kan haka nan hanyar da suke bi Waƙila gabara guburan idza makasa gabar ya zauna wato kana min lagabin ta zaman ta lokacin da mutanen lut sun kafi da ita ta zaman ce ni ban hita hmm, to ci gaba wa antarna alaihim matara فانظر كيف كان عاقبة المجرمين to wa amtarna alaihi madara mun kai musu ruwa mun kai musu wani irin ruwa na duwatsu na abin na wuta fa alakarhum sai duwatsu nan sun halaka su wa hiya wasilatul iqabi fi muqabil zalika danas domin wato azamta suke yi don haka an kai musu ruwan da zai tsarkake su na azaba kun fahimta ko alladhi kanu fi gari sun nuta cikin kazamta saboda kan kai musu ruwan azaba na wuta wanzur kai wa kana aqibatul mujrimin kadibi yadda karshen yadda karshen masu laifi yake kasancewa ya kai mai karatu alladhina yukadzibuna rasulan lake qaryata manzanni wala tafakkaruna basu tunanin fili fil inzari bil kadi kadibi yadda suke zama kun gane ko to don ka kazan cikin su kenan eh eh eh ci gaba وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الخيل والميزان ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم to ga faifai na ƙarshe da ke so shi mun yi biyar kenan ko ba ta faifai na ƙarshe shidda kenan a biyar na biyar ne ta shidda daban ta kumsa waɗannan duka wasu ahifatul akhira wato faifai na ƙarshe min hadan nan na wannan tsari qaliyatu madiyana ma shu'aib mutanen madiyan tare da manzon su shu'aib wa qala allah ta'ala allah yace wa ila madina kham shu'aib kuma mun aika zuwa ga madiyan mun aiki dan uwan shu'aib shi ma bularabe ne abin nan madiyan kabilatun mu bismi abihi ai mun suna sunan ubansu madiyan ibnu ibrahim al-khalil wa shu'aib mikon mika'il wato sunan shi mika'il abin nan wato shu'aib wato mika'il sunan shi ibnu yashjur ibnu madiyan ibnu ibrahim al-khalil fa a akuhum fi nasab dan uwansu ne wato cikinsu yake wato ga abin da ce kala ya ya ce ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah wato ku kada tashi shi dai malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba qad bayyana tun hujja ta zo muku min daga ubangijinku ala sidiki bisa gaskiya ta walam tubayyin tilkal mu'jiza ba ce hujja ta zo ba menene ba an bace ta cikin qur'ani ba fil qur'ani illa annal inzara ala mu'jizatin sai ma abin nan gargadi shi ma mu'jiza ne kun fahimta ko yan'a wato illa annal inzar ilmun wato ilmi ne wanda bai tawo da ilmi ya tawo da mu'jiza mu'jizatun ka kauli fa awful kayl wal mizan wannan ya nuna har yan kasuwa ne sun hi sauran ci gaba kenan wato ku cika ma'auni ku cika zakka ga yan za ku sayar da abin abin aunawa wal mizan haka ne yan za ku auna abin auna na mizani na sikeli ku cika ma'auni wala tarfasu nasu ashiya'an kada ku rage ma mutane kayayyakin su wajen ciniki saboda ka yan kasuwa ne wala tubsidu fil alli kada ku yi banna cikin ƙasa bil da kafirci ciwon ma'asi da sako ba da islamiyya bayan gyara ƙasar wato an aiko manzanni sun nuna muku ga yadda ake awo kasuwa zalikumul mazkur wannan abu da an ka ambata muku khairul lakum yafi muku in kuntum mu'minina in kun zan masu imani ay muridil imani kuna son ku yi imani fa badiru ilay ku gaugawa ga imani ku auna kaya kun gani kenan kamar yadda ake horon mutane su yi sallah da kyawu haka ake horon su su tsare kasuwa da kyawu duk wanda ka saba Allah zai yi ma azaba to mu ci gaba ولا تقعدوا بكل صراط دون وتصدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين kuma ga wani laifi da suke yi wanda yana bayyanawa yace wala taqudu bi kulli siradin kada ku zauna ga kowane hanya na kuna tsoratar da mutane bi ahli thiyabin da karbewar dukiyoyin su wata tuwajin su awul su ko kuna amsar abin nan custom kanu ta dariqin suna amshe suna eh, eh, abin nan yan fashi ne wa ru'asa'u yadribuna darai wadanda shugabanni suna karba custom ga abubuwa alal du'afa ga masu rauni ana aza musu haraji suna karba kada ku yi haka nan wa tasudduna an kuma kada ku zauna kuna kana mutane daga hanyar Allah kuna hana su sauraren wa'azi don su kiriyu min ko man amana bihi wanda ya imani da shi ku ce abin nan ko bitaw bitawaqqudikum iyyahu bil wa duk wanda ya saurara za ku kashe shi kada ku yi haka nan wata buguna wajen kuna neman hanyar ubangiji ta zan karkatatta ku bari yin haka nan wazkuru id kuntum qalilan ku tuna lokacin da da yan ku yan kadan ne fa kuma Allah ya yawaita kun kai yawa wanzuru kaifa kana akibatul musidin ku dibi yadda karshen masu banna ya zamo qablakum gabanin ku bi takazibihim rusulun saboda sun kare ta manzannin su ai akhir amrin ku dibi karshen al'amarin su halaka kada ku yi haka nan ya same ku kun gane to wannan duk cikin gargadin sa ne eh wa in kana ta'ifatin minkum wa in kana ta'ifatun minkum amanu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta Wa in ka da خير الحاكمين وإن كانت kuma in an إن wata jama'a daga cikinku amanu sun yi imani bi ladhi ursiltu bi da abinda an ka aiko ne da shi wato in akwai wasu wadanda sun kai imani akwai wasu daga cikinku wadanda sun kai imani da abinda an ka aiko ne wa da'ifatan lam yu'minu bi sannan kuma akwai wasu jama'a wanda ba su yi imani ba wato ko da yake kun rabu kashi biyu to fasbiru ku yi hankuri hata ya kuma Allah bai na Allah shi hukunci tsakanin mu wa kun da tsakanin ku mu da mun kai imani da waɗanda ba su yi imani ba ku yi haƙuri Allah shi hukunci tsakanin mu bi in ja'il muhiki shine Allah ya tsarar da mai gaskiya wa ihlakil mufsil shi halakar da mai balla wa huwa khairul hakimin Allah shine mai cin masu yin hukunci ta wacce gaba قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين maka kun ga 'yan mutane sun ka ta bude buɗe kayansu ana buɗa don a ga wani bai ta da ƙwaya ba amma ba a ce a kawo wani abu Eh, eh don a tabbatar da ba mai sa abin nan bane ba in aka kai wani abu wanda ban sani ba ko kwaya ne ko ba kwaya bane sai a ce mu gani eh eh ya zan an hana shiga da shi sai ya kwace ana bari shi ya sa mutane banna cikin kasa ai ko aka musulunci in wanda ya taho da banna sai a amshi a halaka Eh, kamar mutum ya ɗauko ya taho da ganguna ko abin nan sai a amsa ko ne wata wannan ba shi ke sa arziki ba arziki Allah shi kawo muna ruwa ya hiddan muna ya sa muna albarka ga ƙasa ko ba shi ba to in mun kai wayon mu sai ya nuna ya ce to ku yi wayon qala al mala'u ta takabbaru min qawmi sai wadan shugabanni waɗanda sun kai girma da girman kai daga cikin mutanensa min qawmi daga cikin mutanensa waɗanda sun kai girman kai daga bari imani kun ga kullun shugabanni su ne ke hanawa sai suka ce la nakhrujannaka ya shu'aib lalle za mu hidda kai za mu kore ka ya shu'aib daga kasan mu na amanu maka da waɗanda sun kai imani daga tare da kai za mu hidda ku min kadacin da garin mu aw la ta'uduna fi millatina ko ko lalle sai kun komo cikin aqidan mu wato dini na addini mu wa gullihu fil khitabi al jam'u an kace abinan muhimmin latina wato koda kun komo cikin addini mu ma ba mu yarda ba sai kun komo ga yadda aqida mu take ma domin yana yiwa addini guda amma aqida daban-daban a dan uwan su ne eh, amma ya saba musu ya ce tila wato kenan aqidar mu ta eh, ta ɗiba kayan mutane aqidar mu ta abin ragewa daga abin ma'auni da zakka kun fahimta ko kala awala kunna karihi za wato tilas ne za ku mayar da mu cikin aqida ku koda mun zan ba musu koda ba musu komawa cikin aqida ku duk da kaza kuma shemu wato kenan sai dai kuma shemu da ƙarfi amma dai ba abin nan ba daidai ne ba to نعم. قوة على الله كم قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن نجينا الله منا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين to shi da shi ya ci gaba da bayani don haka ake ya iya magana ana cewa Khadibul Anbiya kadib taraina Allah kadiba mun kaka ƙarya kenan mun jingina ga Allah in kunna fi millati kun in mun koma cikin aƙida kun mun ce mun zan daidai da ku Wata mun faɗi abin da ba gaskiya ba domin imani in ya shiga cikin zuciya babu yadda za a yi ya fita har in mun ce muna cikin ku to ƙarya mun ka faɗa kenan mun kaka ƙarya ga Allah kenan ba da idna jana Allah min ha bayan Allah ya tsar da mu daga wannan mugunya ni shi bai cikin su amma ya ce Allah ya tsar da mu kenan bai halitta muna karkacewa irin taku ba Ah, wa ma yakunu lana ya halatta gare mu annabu da fiya mu koma cikin irin aqidar ku illa in sha Allah rabbuna sai fa in Allah ya so ya bada mu wannan kenan sai ya mai da mu mutum bai iya mutum bai tsare kansa ba sai in Allah ya tsare shi sai rabbuna kullu shay'in ilma ubangijin mu ya yalwaci komi ga ilmi wato ya san komi ya san shi ah, ya san halin mu ya san halin ku Ah, alallahi tawakkalna ga Allah kuma mun ka dogara ko kun ce za ku cuce mu ba mu damu ba mun dogara ga Allah ya tsare mu rabbuna shine ubangijinmu wa sannan yace rabbana ta bayyana ya ubangijinmu kai hukunci tsakanin mu bayyana qawmina da tsakanin mutanen mu bil haqqi da gaskiya waɗanda ke son su halaka mu wa anta khairul fatihin kai ne mai cin masu yin hukunci ya ubangiji Allah ka tsare mu daga gare su to ci gaba وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون to shugabanni dai kullun su masu faɗa. wa qala al mala'u alladhina kafaru wadan shugabanni waɗanda sun kafirta daga cikin mutanensa suka ce ma abin nan sashen su sun ka komo suna shawara da kansu la in ittabatun sha'iban, lalle in kun bi shu'aibu innakum idan la khasun ku a lokacin nan kun zama tsara da kun komo ba kuna bin sa kenan ay tajahil tajahil mustankiruna wato masu musu sun bayyana bin raddin na cewa kada abi wasadid an an sabilla da hana mutane daga hanyar ubangiji wa hawalu sarfan nasu an sun ka nemi su karkatar da mutane kuma kada su saurara to ne eh yawon campaign suna suna yi suna hanawa to ci gaba فأخذتهم bi فأصبحوا في ديرهم جاثمين فأخذتهم الرجفة da sun kaltsani wannan yayi tsani sai tsawa ta kama su abin nan ko kuma girgizar kasa ta kama su wa asbahu fi tarihi jakim sun kawaye gari suna gungurfa ne cikin gidajensu makiti na suna masu zama la ta harfuna ba su motsi qala qatada wani malami da yake ce ma qatada ya ce ba atallahu shu'aiban ila ashabil ayka Allah ya aiko shu'aib zuwa ga mutane biyu na farko ashabul aikati da an ka halaka su sannan ya tashi kuma an ka aike shi zuwa ga wasu ila ahli madina da mutanen Maryana wa amma ashabul aikati fa uhliku bizulla an ka halaka su da abin nan inwa girgije mai zafi wa ma'alu madiyan su kuma mutanen madina fa akhadar kuma da tsawa girgiza kasa ta kama su ba da an sa habibin jibril bayan jibril ya musu tsawa sai hatan tsawa alaihi salam halaku sun ka mutu jami'an gaba dai qala abu abdullahi al sannan abu abdullahi al-bajali wato wanda ake ce ma jamal kana abu jad wato wato abu jad wa hawaz wa hatai wa kalaman wa sa'fal wa qarashat muluku madina waɗannan suna kun san ga armin harufan abaja da ake koya ma yara abaja da hawaza hadaya kalama na sa'afala wato suna sarakunan su ne kun gane ko sunayen shaitan ko sunayen adina don haka wato makaruhi ne a karantar da yara da wannan kun fahimta kun wa kana malikuhum fi yawmi dhulla ismuhu kalaman wato da an ka sako musu girgije ya abin da ya sako musu zafi tsoron na su kalma a sunan shi walan ma halaka imnatu ibnatuhu bi shi'rin sai ya shi ta yi mai marfiya da abin waka ban ciro ta ba ta ci gaba الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين cikin littafin malam abdullahi na gwandu wanda ake ce ma abin fara'idul jalila wanda na karantar da yara ƙur'ani, wata hukunce hukuncen abin nan yana cewa waje za an tu'allama subiyani abad ila ila alif ila ishirina ko ishirina, ya halatta a karantar da yara harufa daga abaje da a ba ta sa har karshe zuwa ga abin nan yawan adadi 70 27 ne kun eh, fi da khulufu an yi khilafa shin ya halatta a karantar da su da abajada da hadaya su ma shaitan domin sunayen shaitan ne eh, a eh, muluki madina ko ku sarakunan madina kun ga kenan karantar da yare da farkon sunan shaitannu ba daidai ba ne eh shi ne da abin nan galibin malaman farko ai abin bokaye ne masu bugun kasa <laughs> to a bari <laughs> fi abajadal khulfa su ma shaitani eh, awul khurufi aw muluki maryana to abin nan mu ci gaba ah, ban kare ba ko ah, alladina kadhabu shayban ci gaba ko an karanta alladheena kadzabu shu'aib wadannan da sun ka karyatar da shu'aib sun ka karyata shu'aib ka ka allam ya gano fiya kamar dai ba su zauna cikin duniya ba kamar ba su zauna cikin gidajen nan nasu ba alladheena kadzabu shu'aib wadannan da na karyata shu'aib kanu humul khasin sun zan su ne masu hasara ba shu'aib da mutanansa ba wannan takidin bi adatil mausuli wa gai'in wa gairihi lirraddi alayhim don a musu raddi fi qawlihim musabiqa la nukhrijannakum min alna za mu hidda ku da kasan mu a'a ba ba ku za ku fitar ba ku za a fitar wa uki busa an kai musu azaba bi muqabilatihi da abin da sun kace ustusilu an ka ai an ka sun tumbuke su bil lokaci guda wa saru ka annahum lam yuqimu bi qaryatin sun kazan kamar basu taba zama cikin garin su ba asalan gaba dai wa ukhruju ikhrajan la dukula ba'da an ka fitar da su fitarwa wanda yake babu komowa wato bayan wannan fita abadan ha abada ishtadda alaihim haru zahiye musu tsanani hatta kharaju sun kai ta daga gari wato cikin gari zafi yayi tsani suka fita wa adallatun sahabun sai sun kaga girgije ya musu inuwa fajtama uta ta sun taru karkashin girgijen don su samu inuwa wa zalika yawmud dhalla summa saha alaihim jibril daga nan sai jibril ya musu tsawa faraja fad bihim da radin kasa ta yi girgiza da su fa ma tu sannan an kasko musu wannan sai to ci gaba fatawalli anhum wa qala ya qaumi laqad bila'tukum risalati kayfa asi ala qaumi To, kun gani inda mutanen ka ne an kai musu azaba ba daɗi za ka ji ba ko da sun zama ƙiyanka. Don haka wato shu'aibu ya nuna bakin ciki. Wato wallahi an ya kauda kai daga gare su, wato shu'aibu ya kauda kai daga gare su, wa ƙal sai ya ce ya kau ya ku mutane na bayan sun mutu. Da kada ablagatukum risalati rabbi na isuwa muku abubuwan manzancin ubangiji na. wa nasatu lakum kuma na yi muku nasiha na faɗa muku gaskiya wadda za ta amfane ku. Kuma ku saurara gare ni. tuminu bi ba ku yi imani gare ni ba amma kuma ya kamata in dora bata rai ga muyagun mutane kai fa an sa ya ta yin bakin ciki ala kamun kafirin bisa ga mutane kafirai bai kamata ma yin bakin ciki ba Allah halaka su wadan isbaham bi ma'ana nabi wa qala lakum wa qala wa qala alqawl fi ma yadhharu ta'assufan wato ya faɗi wannan maganan nan don ya nuna bakin ciki wa qissatu shu'aib tabdu anna qaumahu arqa min qadmin mimman qablan wannan kuma labarin sa ya nuna kenan mutanen sa sun yi sauran mutane ci gaba domin kun ga abubuwan da fatauci suke yi islam ta katasir ala talabil imani min domin wato manzancin shi bai tsaya ga neman imani dai ba ya kai har kasuwa kun fahimta ko bal fiha shay'un min al-mu'amalat akwai mu'amaloli ciki saboda haka mutanen sun yi ci gaba a a nan kamar yadda wato ba a cin mutunci kun fahimta ko to ci gaba وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون to ba da an atammal kisasa bayan cik ya cika waɗannan kisoshi biyar addalata ala munzari na waɗanda ke nuna wacce waɗanda ake wa gargadi ba su saurara ba ilal inzar zuwa gargadi walam munzari ne ba su yi tsa'a ga masu gargadi ba a kuma na ahlak wato halaka sai ta maye musu wadda mara da halaka aqaba bi taqibatin tadullu ala umumil hukmi fi kulli asarin wahinin to wannan ba gare su ga ba ga wadancan na farko da ya tsaya ba wato ga taqibin da ke nuna war duk wanda an kawa gargade ya to irin wannan na nan ta gare shi don haka yace wa ma arsalna fi qaryatin min min nabiyyin ba mu aiki wani manzo ba cikin wani gari wa kazzabu sun su mutanen garin sun ka karyata shi illa akhalna ala ma mun kama mutanen garin nan bil basa'i da wahala wato shiddatul faqar tsananin talauci wadda ra'ayi da cuta manyan rashin lafiya ya Allah mu yadarrahum ko za su kankan da kai su yi imani wato sai mun wahal da su don su yi imani thumma baddalna ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء قد آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون babu wani annabi wanda mun ka aika zuwa ga mutane face mun yi musu azaba azaban nan ba ta tumbukewa ba wato ana sa musu rashin lafiya da talauci don su yi imani sun mabaddalna sannan mu musanya makana sayyata wato matsayin azaba mu ba su alhasana abu mai kyawu wato in mu yi musu azaba sai mu mai suwa in mu dauke ruwa mu mai da ruwa hatta a fauhasu yawa wa qalu su ce kad masu aba anar da rawa su rawace kai wannan ai ba don mun kine an ka an ka kai muna ruwa kwanakin baya ba shekarun baya ba ai wato waɗanda an gabanin mu haka sun ka gada wata rana ayi musu ruwa wata rana ba ayi musu ruwa wato cuta da tsanani ya taba shafar ubannin mu kama masana kamar yadda shahe mu wa hada adatu dari wannan al'adar zamani ce wala li uqubati min Allah ba waya don azaba ne daga Allah ba fa kunu ala ma antum alai saboda ku ci gaba da bannaku ku ci gaba da abin da kuke kan ku canza wato kenan gargadi na cewa ba wai kin imani ya kawo su haka nan ba to fa ahadnahum bugatan in sun kai ga wannan hali sai Allah ce sai muka kama su bisa ga alke wa da ya yashurun ba sani ba ba san lokacin da wannan azaba ke zakkuwa ba wato ayi a sassabta ayi a sassabta sai su kuma su ci gaba da cewa kai kada mu damu don ba don wannan ya azaba ai abinda an ka saba ne ne ta ne yake kawowa kun gane ko to sannan kada mu damu don ba don wannan ya azaba karshe halaka ta zo ba to ci gaba eh, sannan kada mu damu don ba don wannan ya azaba eh, faja'ata سيقرا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون walau anna alqura da dai mutanen alqariyu waɗanda mun ka aika manzanni zuwa gare su da sun yi imani da Allah sun yi imani da manzanni wata kulkuma da sun kai tsoron sun ka kare kansu daga kafirci da zunubi la fatahna alaihim barakatun minas sama'i da mun bude musu albarkoci daga sama ruwan sama da wadata wal ardi da kasabin nabata da tsiri walakin kazzabu amma sun kare ta manzanni wa akhazna sai mun ka kama su wato ai aqabna mun kai musu azaba man kanu kasubun da abinda sun kazan suna yi na zunubi suna tarawa na zunubi afa min ahlul qura afa min ahlul qura an yatiyahum ba'duna bayatan wa hum na'imun awa amin ahlul qura ya ce ba suna shin mutanen alqariyu sun amince an ya ce ba suna duhan wa hum yal'abun wato Azabar, ba za ta zo musu ba da rana wato nahara wahum yal'abuna suna cikin wasa sun amince azaba ba za ta zo musu da rana lokacin da suke wasa ba mushtagiluna billahi lokacin da sun ka shagala da wasa alladhi yulhihim wanda ke shagaltar da su an zikrillah daga ambaton Allah wa anil inzari min kuma ya shagaltar da su daga karbar gargadi daga Allah wa hada مثل ما ذكر مثال ابن انك امبتان في اول سوره وكون سوره ما انك تو كم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا وهم قائلون ان دم وجه اذا من na afa amin ahlul qura shi mutanen alqarya masu karyatawa sun abince an yace mun ba suna na azaba mu ta zo musu bayatan da dare wa hum na'imuna suna masu bacci sun amince am ya ce ah, أو أمن أومن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أو أمن أهل القرى كوكو متانا القرية واتو القريو سن أمن تي أن يأتيهم بأسنا عذاب متزوم سلوحا لوكتين هانتي واتو دلانا وهم يلعبون سنة تكين واسا نهارا لي Eh, yal'abuna wa kum yal'abuna suna cikin wasa mushtagiluna billahi sun shagala da wasa alladhi yulhihim wanda ke shagaltar da su an zikri da amma ambaton Allah wa an ingari min ko kuma gargadi daga Allah wa hadha matalu ma zik mislu ma zikra wannan ya kama da abinda an ka ambata cikin farkon sura da an ka ce wa kan min qaratin alakana fa ba suna bayatan wa hum qalin da yawa gari mun ka halaka ta mun ka halaka garin ko mun ka halaka mutanen garin azabar mu ta zo musu da safe da dare ko kuma lokacin da suke abin nan kailula da cikin rana afa amina afa aminu makrallah فلا يامن مكر الله إلا القوم sun amince ma makircin ubangiji istidirajin da yake musu domin Allah ba shi makirci sai dai istidiraji ya kyale ka kamar ba zai kama ka ba istidiraji hudi wato istidirajin da yake musu bin ni'ima ke ba su ni'ima wa akhadhihim bagatan bayan kanan shi kama su bisa ga aske sun amince wala ya man makalla ba wanda ke amince wa istidrajin da Allah ke yi illa alqamul khasbun sai mutane masu asara waɗanda ke ganin wadatar da suke kamar ba za ta gushe ba har abada Allah ya tsare mu amin أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون awalam ya hada lillazina yarsuna shin bai bayyana ba ga waɗanda ke gadon ƙasa yarsuna al-ard waɗanda ke gadon ƙasa suna zama ciki bai shiryar da su min ba da aliya bayan na farko sun tafi sun tawakkal zauna wannan bai shiryar da su Allah na sha'u da mun so asanna mun kama su da azaba bayan sun tafi don su sun fara kadda na farko suna ka kawo ku shin tunanin na farko bai shiryar da ku kuma ana iya tumbuke ku ba hmm? kama a saman man kaudan kamar yadda mun halakar da waɗanda an gabanin su wannan bai isa ba na da bawa ala kulubi sai Allah ya ce to waɗannan da sun kai karɓa imani mu kuma sai mun ka ci gaba muna ruhewa wa zukatansu muna hana wasu abin nan muna shahe hasken da a ciki wa hum la yasma'una ba su sauraron al wa azisa ta atadabburin saboda ka in sun ji wa azima sai su kaddaushi kai su yi ta gudu wa tilka sunnatullah wannan shine sunna ubangiji fil ibtida'i ko fil ibtila'i bid dara'i ya rabe mutane da cuta wa sarai da sauki wani lokaci tsanani lokaci sauki wal ba sai da tsanin yaki wannan amma ya ko da ni'ima wa ihlaki eh, man a tadabbur sannan karshe a halaka wanda yake sai da tsanin yaki wannan amma kula kai daga imani a halaka shi قد يعلم الصعيد من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين to tilkal qura waɗancan dai garuruwa wadanda muka ambata na qussu alaika min anba'i Allah yace ma annabi muna baka labari daga muna fada ma daga aburran wato labarin mutanen su litatasalla don ka ɗebe bakin ciki domin mutanen kama su ma sun yi kama da mutanen su Wali ya yahqadar qawmar kuma dautanan ka su ji tsoron an yusibahum mithla ma asaba hadil qura kada abin da ya sami waɗannan garuruwa same su don su ji tsoro wala qad ja'atuhum rusuluhum ba'atan manzannin su su wadancan alqariyu na farko sun zo musu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu ma kanu yu'minu amma sun ki imani ba san suna imani ba inda maji ihin lokacin zakko annabawa bi bima kadzabu min qawli don karyatawa wadda sun kai gabanin wannan domin in mutum ya karyata gaskiya ya san gaskiya ce ya karyata to Allah na hana masa tsarin abin nan karyan halin shi ko kuma shi gaskata ta kuma yamta ko saboda ka istamaru ala sun ka doge kafirci kadhalika kamar yadda an ka shafe hasken zuciyarsu yadda wallahu ala qulubil kafirin haka Allah ke shafe wa haske ga zakatan kafirai wannan sun ka san gaskiya sun ka kyarda da ita to sai Allah kuma ya hana musu imani da ita ku gane ko Allah ya tsare mu sun ka san gaskiya sun ka kyar dara da ita to sai Allah kuma ya hana musu imani وإن وجدنا أكثرهم لفاهمين وما وجدنا لأكثرهم أكثرهم لفاهمين samu alkawali ga mahi yawan su ba mahi yawa wanda ya imanin zai zai cika alkawalin cewa yana bauta ma Allah to alkawali ba to wa in ko wa in wajanna aktharahum lalle mun san mun sami mahi yawan su da fasikin masu yawan fasici wato ba mu sami mahi yawan suna da wani alkawali wannan dun karke ba yawa su duka wato fasikai ne masu ita daga hanya to ci gaba wato bayan waɗancan kisoshi biyar waɗanda sun ka ba da bayanin a ah, fan karya da gaskiya bayyane sai kuma ya zo da wannan kissa ba da an zakara an biya ya bayan ya ambaci kisocin annabawa biyar da allati a'lanan muharabat batil muwajahatan wadda take ta nuna ya bayan ya ambaci kisocin annabawa biyar da allati a'lanan muharabat batil muwajahatan wadda take ta nuna ke faɗaɗa bayyane ja a bi ta musa sannan ya tawo da kisa musa ita ce kisa tidda wato Musa da Fir'auna ma qawmi kuma tare da mutane eh, Musa da mutanansa bani Isra'il. لأنها تجمع بين المحاربة مواجهة وسرا tana tarawa tsakanin fada da addini ne bayyane ko fada da addini boye yace thumma ba'athna ba'athna min ba'in bayan wadancan annabawa da sun ka bata mun ka aiko Musa أي الرسل المذكورين وكان ترتيبهم في السورة على ترتيبهم التاريخي wato yadda an ka tsara su ga sura kamar ga guri na waka domin ya fara ambatan sannan bayan nuhu ya ambaci ad bayan ad ya ambaci abin nan tamud eh, wato salih sannan bayan haka na ya ambaci shu'aib kun ga wato kenan ga tartibin zamani haka suke wa Musa ishtama'a ma Shu'aib amma Musa da Shu'aib sun yi zamani guda wato kama amma wato abin nan Shu'aib a gaba shi ya fi shekaru kama fi suratin gair hadi kama yadda yake cikin wata sura wadda ba wannan ba walam yadhkur zalika huna li adami munasabati bai ambaci haduwar su ba domin babu munasaba ta nuna wasu eh? hadu eh bai zama annabi ba amma wato ba dai son haɗu ba to a nan ba magana ba maganar haɗuwar su ake abin nan ba ko labarin Musa ba haɗi haihuwar shi ba haɗu komai ba sai dai haɗuwar shi da Fir'auna kawai an fa abin yana annabi domin don a nuna faɗa da ƙarya da gaskiya suna faɗa yace ka karanta musu wato mun ka aiki Musa bi ayatina da ayoyin mutara ila fir'auna wa mala'ihi da shi da mutanensa manya wato majalisar shi li'anna du'afa tabi'una lishurafa domin masu yara ko talakawa suna bin shugabanni lizalika gallaba shurafa alaihim don haka yin rinjayar da shugabanni akan talakawa bai ce ga mutanensu duka ba fa wa mala'iki wato kenan abokan shawarar shi fa zalamu biha wato aka aika Musa zuwa ga Fir'auna da shi da majalisar shi suka yi zalunci game da ayoyin nan waɗanda aka aiki Musa da su fanzur kai wa kana akibatul ka kadibiyar da ƙarshen masu banna take karewa wato waɗanda ke banna bilkul da kahirci min ilakin ƙarshen su wato na halaka su wala yabda usiyaqu huna qissata Musa min awwala bai fara tun haihuwar shi ba li'an al-munasabata hiya munasabatin nazar domin nan abinda ake so a nuna gargadi da ki wata haƙoƙi ha sannan da tabbatar da abin nan gargadin inna ma wato gargadin shi ko inna ma yabda'uha min khilqati risalati do inda ya zama zo ta'ajilan bil kuma ba ce sai an faɗi labarin sa ba don a yi gaugawa da faɗin abin da ake so alladhi yastaqu ma siyaqi surati wanda yake yana tsaruwa ta tsarin sura wa munasabata akwai kuma dangantaka sura wa ba'da an zakar qissatan al-qissata mujmalatan ba an ce an aiko Musa zuwa Fir'auna da zuwa ga Fir'auna da shi da mutanensa ba da ayoyi tara wato kamar sun kaki wato an faɗe ta kenan dunkule duk kissar da zamu hada an faɗe ta dunkule amma nan gaba kuma zai faɗe ta mufassalatan ya bayyana wa muqatta'atan ila mashahida hayya amma kuma sai an kamar shi ta faifai kamar na sinima ah, saboda haka wato za ku ga abin nan ana faɗin ta daki daki ah, abin nan hayya wato abin nan faifai mai rai ta mujibil harkati kamar suna motsi da motsi wa bil hiwari sannan da maganganu tsakani wata ta hallalu hatta wujihatu ila ila makamin al bayan haka nan an gama wata an ka gama wani faifai to ku ba za ku gyara wannan muhimmi ne kwarai